يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan uwa masu kallon mu na kusa da na nesa da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kuna sauraron mu ne daga makarantar mu mai suna darul hadisi salafiya da ke namba 4 madarkaci road gaskiya layout zaria jihar kaduna a najeriya bayan kusan ainihin wato kwanaki hudu ko biyar da muka ci muna ta tattaunawa dangane da shimfiɗa ta karatun littafin alke gafarta mushi a inda wannan mukaddima muka tsawaita ta kwarai da gaske fiye da tsawaitawar da muka yi wa mukaddimar karatun sahihul bukhari domin mun tsaya mun tattauna matsaloli masu matukar muhimmanci da gabatar da nasihohi musamman ga 'yan uwa ɗaliban ilimi dangane da abubuwan da muka karanta da waɗanda muka yi tsokaci a cikin tarihin al'imamu muslim da kuma irin gwagwarmayar shi wajen yada addinin musulunci da tsayuwa tsayin daka da yayi wajen ainihin yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da juriya da haƙuri da yayi a wajen wannan aiki na alkhairi kwarai da gaske hakikanin al'amari wannan bayanai ko kuma waɗannan bayanai kamar yadda ajiya na cike mana su bayanai ne waɗanda suke abeban kwaikwayo ne dangane da mu 'yan baya game da tarihin su al'imamu musulun da kuma irin gwagwarmaya da suka yi ta yada addinin musulunci gaskiyar lamari ina ƙara jan hankalin 'yan uwa ɗaliban ilimi akan su fahimci cewa addinin musulunci ya ginu ne akan koyan karatu da koyar da shi da yaɗa shi da ƙoƙarin aiki da shi da tsarkake zuciya da tawali'u ga Allah maɗaukakin sarki a kan Allah ya karɓa maka wannan neman kusanci da kake nema zuwa gare shi don haka kira na biyu ga ɗalibai shine dagewa da jajircewa akan koyon ilimi mu sani da cewa duniya da lahira jahili ba shi da amfani ga kanshi balle ya amfanar da wani mu sani da cewa duniya da lahira jahili baya iya alfahari da kanshi balle wani ya alfahari da shi ko da mahaifiyar shi ce kuwa kuma mu sani da cewa addinin musulunci ba addini ne na 'yan oda ko 'yan hayaniya ko 'yan harbowa ba ba addini ne na 'yan harbatumati ba addini ne na sai an natsu an karance shi an fahimce shi kyakkyawar fahimta kuma ingantacciya sannan kuma dole a tashi a yaɗa shi kuma dole ne a yi aiki da abin da ake fahimta kamar yadda yake kuma dole sai an yi haƙuri tun matakin farko na koyon ilimi da mataki na biyu na ainihin yaɗa shi da mataki na uku na aiki da shi da dai duk sauran bayanai waɗanda malamai sun daɗe su ne mana dangane da al'amura na haƙuri game da neman ilimi da kuma gwagwarmayar da'awa wannan karatu da za mu fara a yau za mu fara shi ne matsayin kasar na farko insha Allahu ta'ala a yanzu da nake magana daren juma'a ne daidai da daren sha shida ga watan zulqa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da sha uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya kamar yadda na faɗi muna zaune a ɗaya daga cikin manya-manyan ɗakunan taro ne na wannan makaranta mu mai suna darul hadisi salafiya domin fara karatun wannan littafi yau kamar shekaru goma sha biyu da suka gabata mutanen wannan anguwa da aka fi sani da tudun jikun a nan yankin ƙaramar hukumar zaria sun gayyace ni wa'azi na kuma yi musu wannan wa'azi da ikon allah a bisa ƙarfafarsu dangane da neman ilimi da kuma aiki da ilimi da sanin sunna da kuma aiki da ita sunna ɗin bayan tashi wa'azi sai suka kawo buƙatar ko zai yiwu in sanya musu karatu a wannan anguwa tasu a ƙashin gaskiya saboda Allah da'awa irin tawa ni dai na tsara al'amurana ne tun tsawon lokaci waɗannan littattafai da kaga nake karantarwa ba wai kwana bakwai ne da ya wuce ko shekara bakwai ko shekara goma da ta wuce na saka su a cikin tsarin zan karantar da su ba ina da manufar karantar da waɗannan tafai shekara ashirin da ta gabata saboda haka duk lokacin da har na amsa wa wasu zan sa musu karatu sai dai in je in duba kundina na tattara bayanai sai in ga to menene yanzu ban karantar ba ko kuma menene nake da azamar karantarwa dama yasa a wannan lokaci sai ya daidai da sahihu muslim yana daga cikin littattafan da nake burin karantarwa sai na sanya musu karatun sahihu muslim a ranar litinin ko kuma a daren litinin da ta daidai da sha ɗaya ga watan jumadal akhira hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin idan ka buga kenan za ka ga daidai da yanzu shekara goma sha biyu da wasu watanni ko kuma sha tara ga watan satumba shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da tara nan ma dai kusan shekaru sha biyu ɗin kenan za ka gani an fara wannan karatu na sahihu muslim ba da jimawa ba sai allah cikin iyawar shi sai na tafi ainihin ƙarin karatu a jami'ar kimiyya da fasaha da ke ainihin garin yola a cikin jihar adamawa wannan shine dalilin yanke karatun a lokacin da na dawo kuma yau kamar shekaru ainihin biyar da suka gabata sai ya zama babbar himma tamar da wannan makaranta darul hadisi salafiya wadda shekaru ashirin da ɗaya da ta gabata yanzu da kafa makarantar amma kaɗai makarantar tana gudanuwa ne a cikin masallatai da kuma ainihin makamantan wurare sakamakon wannan sai na shagaltu da wannan aiki na ginin makarantar har zuwa wannan lokaci da kake gani a ƙashin gaskiya wannan shine babban dalili mutanen tudun jikun allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi kuma allah maɗaukakin sarki ya biya su ladan ƙauna da soyayya da suke wa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a inda a ƙarƙashin wannan ƙauna da suke wa ma'aiki har ya zama mu ma da ke karantar da hadisan shi suke ƙaunanmu. mu muna yi musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ƙari waɗannan anguwanni nasu da albarka da yake Allah maɗaukakin sarki maji roƙon bawa ne ashe ɗungurungun makarantar darul hadisi ɗin ma a yankin tudun jikun Allah zai samar da ita don haka Allah maɗaukakin sarki ya amsa wa mutanen tudun jikun wannan ainihin bukata tasu idan ya zama da muna yin karatun ne a wurin aro ko kuma a wani wuri wanda yake asali ba nan ne wurin da muka nufi mu yi karatun asalin sahihu muslim ɗin ba shine asali duk wani littafi ne ina son in karantar da shi ne a cikin darul hadisi din nan sai shi Allah cikin ikon shi ya haɗa mana biyu da ni da su su Allah ya yi musu abin da suke fata ni ma Allah ya min abin da nake fata shine su dai abin da suke fata karatun ya kasance a anguwarsu wannan wurin da muke zaune a ƙarƙashin yankin tudun jikun yake kamar yadda ni ma kuma Allah maɗaukakin sarki ya min abin da nake fata shine wannan wurin da nake zaune a ƙarƙashin makarantar darul hadisi salafiya yake saboda haka darul hadisi salafiya ga ta a gaskiya layout da ke gefen tudun jikun da ke ainihin karamar hukumar zaria jihar kaduna a najeriya allah kenan wanda ya iya tsara komai a cikin hikimar shi kuma ya gudanar da shi a san da ya so saboda haka mutanen tudun jikun mune muku fatan alheri mune muku godiya ta albarka allah maɗaukakin sarki ya ƙare ku da albarka da zurriyarku wannan alherin baki ɗaya mune muku fatan cewa ku ne ainihin sababin shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wanda duk ya shimfiɗa wata hanya kyakkyawa yana da ladanta yana da ladan wanda ya bi wannan hanya har zuwa tashin alkiyama haka wannan karatu na sahihu muslim mutanen tudun jikun mu ne muku fatan alkhairi da cewa Allah maɗaukakin sarki ya sunnanta wannan karatu za mu yi shi amma da neman buƙatar ku gashi kuma Allah maɗaukakin sarki ya share mana hawaye da ni da ku baki daya Na haka muƙaddima da muka yi kasusuwa biyar a b c e, dukkanta mun yi ta ne dangane da tarihin imam muslim da bayanin ainihin littafin a yau za mu fara karatun littafin insha Allahu ta'ala imam muslim ya ce bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai muqaddimatul musannif wannan kalmar muqaddimatul musannif za a ga cewa ba a kowane bugu ne take ba haka ne ko haka ne a bugun fa'ada abdul da ke hannuna gashi ya tabbatar da wannan muqaddimatul musannif amma dai asalatan wannan na daga cikin abubuwan da shi fa'adu abdulbaki ya sa waɗanda ba asali haka shi imamu muslim ya sa ba domin imam muslim ba zai sa muqaddimatul musallif ba ko da yake ja'izi ne zai iya yiwuwa? sannan fu'adu abdulbaki a cikin tashi nuskar an samu ainihin aya wadda ya fara sharar fage da ita ita ce aya ta biyu a cikin suratul juma'a da Allah yake cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Allah shine ya aiko da manzo a cikin larabawan nan waɗanda yake rubutu da karatu bai shahara cikinsu ba a cikin larabawan nan da annabawa ba su saba zuwa cikinsu ba a cikin waɗannan larabawa waɗanda suke wani littafi daga cikin littattafan annabawa shahararru bai shahara a cikinsu ba Allah ya aiko da wannan manzo gare su shine Muhammad yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin shi wa yuzakkihim yana kuma tsarkake su daga shirka yana tsarkake su daga kafirci yana tsarkake su daga bid'a yana tsarkake su daga duk wani nau'i na saban Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wa yu'allimuhumul kitaba sannan kuma yana karantar da su littafin Allah wal hikma yana karantar da su hikimomi waɗanda Allah maɗaukakin sarki mai izini ya karantar sune hadisai wa in kanu min qablu ko da ike kafin zuwan wannan manzan kafin littafin Allah ya sauka gare su kafin hikimomin nan da ake karanta musu lafi dalalin mubin suna cikin mabayyanin bata bayyanar bata ta gama kaiwa matuƙa ka zauna da hannunka ka sassaka abu kuma ka koma kana bauta mishi wannan bata ce a sarari ina ma a ce wani ne ya shi daga wani wurin ya wawantar da tunaninka ya ce maka daga sama ya faɗo amma kai da hannunka za ka zauna ka sassaƙi ice ko ka sassaƙi dutse ko ka kwaɓa yumɓu ko siminti ka gina status ka gina gunki sannan ka koma kuma kana bauta mushi wannan aya na daga cikin abubuwan da fa'adu abdulbaki ya ainihin kakkara su waɗanda dole ne a rinka yin tambihi cewa asalatan ba imamu muslim ne ya saba na haka in ka buɗe wata nuska ta sahihu muslim baka ga wannan ayar ba kafin bismillah to kakkai zargi in ka buɗe cikin sahihu muslim ka ga bismillahir rahmanir rahim baka ga muqaddimatul musannif ba to karkai zargi asalin muslim cewa ya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المعثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصى وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر فإن ذلك زعمت مما يشغلك أما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفعه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا أن يوفقه الله على التمييز غيره فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقن والمعرفة بأسبابه وعلله فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة من الاستكثار في الاستكثار من جمعه فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل kun ji daga abubuwan kaɗan da imamu muslim ya fara da su a littafin shi imam muslim ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahama mai jin kai farawa da bismillah na daga cikin sunna da allah maɗaukakin sarki ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin ainihin alqur'ani a inda allah maɗaukakin sarki ya baiwa annabi labari Allah Madaukakin sarki ya tura wani bawan Allah daga cikin fadawan sarki Sulaiman annabin Allah zuwa ga fadar ƙasaitacciyar sarauniya wannan sarauniya bilkisu da ake cewa to me ya biyo baya ya je ya bashi labari inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim Wajen وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل هكذا يتباب labarai da annabi Sulaiman cewa ai ran ya daɗe da na tafi garin saba na samu wata sarauniya ne wannan sarauniya na same ta tana mulkarsu an ba ta komai har tana da wani ƙasaitaccen gadon sarauta ran ya daɗe sai dai kai kyo da ita da jama'ar ta maguzawa ne suna bautar rana ne shedan ya lalata musu tunani ya kawata musu bautar wani abu wanda ba Allah ba ya toshe su daga hanyar Allah to sai annabi Sulaiman ya bada umarni wane ne zai je ɗauko gado Karshe dai tafiya ta tafiya daga cikin dokokin da ya rubuta sai da ya fara da innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin wannan takarda daga Sulaimana take kuma da sunan Allah mai rahama mai jin kai kar ku sake ku yi min girman kai ku taho gare ni kuna masu sallama kanku ga Allah sannan kuma gare ni to wannan takarda da annabin Allah ya fara ta da bismillahir rahim sai ta sunnanta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk lokacin da ya zo zai rubuta takarda kamar yadda imam bukhari ya rawaito a wurare da dama cikin al bukhari daga ciki akwai kitabu bad'il wahayi manzo Allah ya rubuta takarda zuwa ga wasu sarakuna waɗanda su ma ba musulmi bane a ciki kuma ya fara da bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila kisra azimin rum ga takarda rubutacciya daga Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zuwa ga sarki Kisra sarki Kisra shugaban ƙasar Romawa haka duk annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rubuta musu amma sai da bismillahir rahmanir to farawa da bismillahir yana daga cikin sunna da wannan ainihin aya da muka kawo ta kissa annabin Allah Sulaiman da kuma waɗannan hadisai da muka yi ishara waɗanda suna nan birjit a cikin ainihin littattafan sunna za mu zo mu ƙara tattaunawa dangane da bismillahir rahmanir rahim insha Allah ta'ala amma imam muslim sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe ya tabbata da ainihin masu tsoron Allah wa sallallahu ala muhammadin Allah ya yi daɗin tsira ga annabinmu Muhammad khatamin nabiyina cikamakin annabawa wa ala jami'il anbiya'i wal ya Allah kai daɗin tsira ga dukkanin annabawa da manzanni baki ɗaya wannan ita ce dibajiyar al'imamu muslim wato sharar fage wadda ainihin al'imamu muslim yayi. kaga dai ya fara da cewa da sunan Allah mai rahama mai jin kai sa'an nan sai ya miƙa godiya ga Allah maɗaukakin sarki Allah wanda yake ne mahalittin dukkanin halittu baki ɗaya sannan sai kuma ya tabbatar da cewa kyakkyawan ƙarshe tabbatacce ne ga masu tsoron Allah maɗaukakin sarki duk waɗanda suke da tsoron Allah to ne musu albishir ane musu fatan za su yi kyakkyawan ƙarshe haka kuma sai ya biyo baya da salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama haka nan babban malami al'allamatu shatubi yake cewa bada'atu bi bismillahi fi nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila وثنيت صلى الله ربي محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير والبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله كالأترج حاليه مريحا وموكلا هو المرتضى أما إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا wani babban malami ne Allah maɗaukakin sarki ya mishi baiwa da alƙur'ani amma mamakin Allah makaho ne makaho ne amma Allah ya mishi baiwa da masaniya ilimi sanin alkur'ani fanni-fanni ƙira'a iri-iri riwaya iri-iri tarihin makarantan alkur'ani tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu da kyautatawa duk wani lungu na alkur'ani da wani mai karatu karatun shi yake sabawa da wani kuma ya zama haka aka samo shi a shari'a wannan malami Allah ya mishi fasaha dangane da wannan ilimi shine yake cewa bada'atu bi bismillahi fi nazm awwala yace wannan waƙe nawa da zan fara to gashi ina fara shi da sunan Allah tun farko wa sannaitu sallallahu rabbi ala riba yace na biyu kuma ina biyo baya da salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabin da yake yardajjen Allah وثلثت أن alhamdulillah da'ima yace kuma na uku ina biyo baya da ainihin cewa ainihin wato godiya ta tabbata ga Allah dindindin godiyar to abin da ake nema da duk wanda ya zo zai fara rubutun littafi ko zai fara wani jawabi ya fara da bismillahir rahmanir rahim ina fata an gane sannan ya biyo baya da godiya ga Allah maɗaukakin sarki sa'an nan sai kuma ya ɗaure wannan baki ɗaya da salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in ma ya haɗa da sauran annabawa ko ya biyo baya da manya-manyan salihan bayan Allah daga cikin mutan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suka yi ƙwazo domin yaɗa addini idan ka karanta ibn hajar haka ya a muƙaddimar littafin shi bulogul maram a nan imamu muslim ya fara da sunan allah duk abin da aka fara shi da sunan allah a nemi shi fatan kyakkyawan alheri da kuma ainihin albarka farawa da bismillah ya zo a wurare da dama daga ciki akwai halatta wa al'ummar musulmi abin da za su ci na daga cikin dabbobi waɗanda suka halatta idan za a yanka dabba sai a fara da bismillah idan za a fara cin abinci a fara da bismillah idan za ka tuɓe tufafi a ɗakinka sai ka fara da bismillah saboda ya zo cikin hadisin tirmidhi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce suturar da ke tsakanin idanuwan aljanu da tsiraikin ɗan adam shine faɗin bismillah na haka in ka zo kwaɓe taguwa ko riga ko za ka cire tufafi sai ka ce bismillah hadisi ne sahihi akan haka haka nan in ka zo za ka rufe ƙofar gidanka sai ka ce bismillah haka in ka zo za ka rufe wani kwano ko wata kwatanniya ko wata roba sai ka ce bismillah haka akwatinka na kuɗi ko jaka in za ka rufe sai ka ce bismillah haka in za ka watsar da ruwa ko wani abu sai ka ce bismillah wa ma laysa mabdu'an bihi ajzamul ala to a fara da sunan Allah to nan kana cewa da sunan Allah mai rahma mai jin kai nake farawa ko farawa ta da sunan Allah mai rahma mai jin kai to sai imamu muslim ya gabatar da godiya ga Allah madaukakin sarki da kuma ainihin kamar yadda yake tabbatar da godiya ga Allah haka yake tabbatar da fatan alheri ga duk wani mai tsoron Allah ya yi kyakkyawar cikawa na daga cikin alamomin kyakkyawar cikawa idan ka zo cikawa ka cika da kalmar la ilaha illallah saboda ya zo cikin hadisin da al'imamu musulun ɗin ya ruwaito hadda bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna wanda maganar shi ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah zai shiga aljanna daga cikin alamomi kyawawa da ke nuna kayi kyakkyawar cikawa wanda za ta nuna wa bayan Allah kai mai tsoron Allah ne shi ne mutuwa a dare irin wannan ko kuma a yini irin na gobe yanzu da muke zaune kamar yadda ka ji tun farko da zan fara karatun nan na ce yanzu ko yau daren juma'a ne shine ɗazu da rana ita ce ranar alhamis to wannan daren shine daren juma'a to ya zo cikin hadisi sahihi da al-imam tirmidhi ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya rasu daren juma'a ko ranar juma'a to an kubutar da shi daga tambaya kabari ko kuma fitina kabari ko azaba kabari to alama ce ta kyakkyawar cikawa na daga ciki mutum ya zo rasuwa a ga zufa ko gumi na tsatsafowa daga goshin shi na daga cikin alamar kyakkyawar cikawa cutar tarin fuka da aka fi sani da tb ko tuberculosis ta kama ka har ta zama sanadin mutuwarka ko cutar bulala cuta ce wadda za ta fito maka raɗo-raɗo ko a cikinka haka na daga ciki shine matar da ta mutu da ɗa a cikinta a wajen naƙuda haka matar da ta haihu sakamakon haka jini ya ci gaba da zubar mata har ta ainihin mutu na daga ciki mutumin da ya gama aikata wani aikin alheri ko yana cikin yin wani aikin alheri sai ya rasu a ce yana cikin sallah sai ya rasu ko kuma yana sallah ne sallah sai ya rasu ko yana gama aikin hajji sai ya rasu duk waɗannan alamomi ne waɗanda ga duk wanda yake bibiyar karatuttukanmu na ahkamul jana'iz da muke da safe to yau kusan shi ne darussan su ne darussan da muka ba da ƙarfi a kai to wannan addu'a da imam muslim yake yana wa duk wani mai tsoron Allah ne Allah maɗaukakin sarki ya bashi kyakkyawar cikawa sannan sai kuma ya ce wa sallallahu ala muhammadin Allah ya daɗin tsira ga muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama khatamin nabiyina cikamakin annabawa na ƙarshen annabawa wanda daga shi babu ainihin wani annabi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin Allah ya yi daɗin tsira ga dukkanin annabawa da manzanni to wannan dibajiya wato sharar fage ta al'imamu muslim abinda take faɗakar da kai a fakaice shine cewa wannan malami ya fara da sunan Allah domin neman albarka kuma yana neman Allah maɗaukakin sarki da kyawawan sunayen shi Allah ya tausaya mishi har ya isar da wannan aiki da ya fara sannan yana nuna shi mai godiya ga Allah ne a kowane hali domin Allah shi ne mahalicin dukkanin halittu sannan malam ya fatan alheri da addu'a kamar yadda muka faɗi ga duk wasu masu tsoron Allah da kyakkyawar cikawa to sai ya biyo baya da salati ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ishara akan cewa wannan littafin da zai rubuta zai rubuta shi ne domin ya ruwaito abubuwan da suka zo daga fiyayyen halitta kuma ya nuna cewa bayan annabi to babu wani wanda ya isa wata magana wadda za ta share ta annabi domin shi ne cikamakin annabawa daga kan annabi annabta ta ƙare amma sai kuma ya nuna maka yana da jinjinawa da girmamawa ga dukkan annabawa da suka gabata sai ce su ma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu tsira da aminci domin kamar yadda ya zo cikin hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi sallama yana cewa su annabawa dukkanin su ainihin wato aƙida su ɗaya ce shari'o'i ne suke bambanta wato kamar uba ɗaya suke uwaye ne da bambanci saboda haka musulmi dole ya imani da dukkanin annabawa da manzanni baki ɗayansu to wannan mukaddima ta imam muslim zan so in tattauna mana <clears throat> wasu maganganu masu matuƙar muhimmanci guda biyu a ƙarƙashinta maganar farko ita ce su da dama idan ka ɗauki littattafan da ke sharhi dangane da waɗansu littattafai da ke farawa da bismillahir rahmanir za ka ga malamai masu sharhi suna ta kwararo waɗansu hadisai waɗanda daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce kullu amrin balu. la yubda fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar duk al'amari ne albarka in ba a fara shi da bismillahir rahmanir rahim ba to albarka tashi yankakkiya ce a wata riwayar cewa aka yi la yubda bilhamdulillah duk al'amarin da yake mai albarka ne ba a fara shi da alhamdulillah ba to wannan ainihin al'amari albarkashi yankakkiya ce a wata riwaya bilhamd fa akfa a wata riwaya ajzam abin yana da kuturwar albarka a wata riwayar la yubda fihi bi zikrillah matukar ba a fara da ambaton Allah ba waɗannan lafzan duk da na karanto maka ya kai dan uwana mai saurare wani babban malami mai suna alhafiz abdulkadir arruhawi shi shine ya ruwaito a cikin littafin shi mai suna arba'in hadis ya ruwaito duk waɗannan lafuzza daga sahabi abu huraira allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi sai dai al'imamin nawawi a cikin wannan sharhi nashi mai suna al-minhaj bi sharhi muslim ibn al-hajjaj ya bayyana cewa duk waɗannan lafuzza baki ɗayansu ba su inganta ba masu rauni ne kwarai da gaske ga yadda bayanin yake babban malami alhafizu zailai a cikin littafin shi mai suna takhriju a hadisin kashaf ya ce an ruwaito wannan hadisin ta hanyoyin sahabbai guda biyu ne sahabin farko shine abu huraira sahabi na biyu shine ainihin maliku ka'abu dan malik al abu dauda da al'imamin Masa'i da ibnu maja su ne suka ainihin ruwaito hadisin abu huraira da aka ce annabi sallallahu ya ce kullu amrin bi balin lam bi bismillah fa abtar duk al'amari ne albarka an ba a fara shi da sunan Allah ba to albarkar yankakkiya ce wannan hadisi kamar da na ce imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin littafin shi sunan a cikin kitabul Adam. al nasai a cikin littafin shi na zikirori mai suna amalul yawm wal layla al-imam ibnu majah a cikin sunan ibnu majah a cikin kitabun nikah dukkansu sun ruwaito daga wani mai suna ƙurratu ɗan abdurrahman daga zuhuri zuhuri daga abu salama dan abdurrahman dan aushi kuwa daga abu huraira kun ji hanyar wannan hadisin ta farko haka al'imamu ibnu hibban ya ruwaito wannan hadisi da lafazin kullu amrin zibalin la yubda fihi bihamdillah aqfa al'amarin duk da ke da albarka matukar ba a fara shi da alhamdulillah ba albarkar yankakkiya ce al'imamu ahmad ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi al-musnad hakanan al'imamu abubakar ibn abi shaiba a cikin littafin shi al-musannaf haka ya ruwaito wannan ainihin a cikin littafin shi mai suna al-musnad Al'imamin imam bazzar malam abubakar shi ma ya ruwaito a cikin littafin shi al shi bazzar da kanshi sai ya ce la na'lamuhu ruwiya Ani, nabi sallallahu alaihi wa sallama illa min hadha al wannan hadisi ba wata hanya da muka san an ruwaito shi daga annabi in ba daga wannan fuskar ba wannan fuskar kuma ka ji cewa mai rauni ce kwarai da gaske al'imamin dara ad-darqutni shi ma ya ruwaito wannan ainihin hadisi a cikin littafin shi sunan a cikin farko farkon kitabus sala bai haƙima a cikin wani babban littafin shi mai suna shu'abul iman ya ruwaito wannan hadisi daga al hakim da lafazin cewa kullu amrin zibalin la yubda fihi bilhamdu lillah fa huwa aqta al'amarin duk da ke da albarka matukar ba a fara shi da alhamdulillah ba to albarkar ta tashi wannan ainihin wato hadisi har wa yau al-imamu ishaq ɗan rawiya ya ruwaito shi a cikin littafin shi al-musnad lafazin shi shi ko cewa yake kullu amrin zibalin la yubda fihi bi dhikrillah fa huwa aqta wannan riwaya al-imam ad-darqutni da ahmad da nasa'i ma sun ruwaito wannan hadisin ya kai dan uwa mai saurare yana da lafuzza masu ɗimbin yawa kuma iri iri wani lokaci ka ji an ruwaito shi da cewa kullu amrin wani lokaci ka ji an ce kullu kalamin wannan riwayar imamu ahmad ce da nasa'i wani lokacin ka ji an ce lam yubda mun gabatar da wannan wani lokacin ka ji an ce lam yuftata ba a buɗe ba wannan riwayar ahmad ya yota a wata riwayar kuwa bihamdillah a wata riwayar bi zikrillah a wata riwayar sai a ce fahuwa aqfa a wata riwaya a ce fahuwa abtar duk mun gabatar da wannan a wata riwaya a ce fahuwa ajzam a wata riwaya a ce fahuwa akta naka ce akfa mai yankakkiyar albarka fahuwa ajzam mai kuturwar albarka naka ce akta ana nufin mai datsatsan hannu ko yatsu ga yatsun a datsa amma ga tafin hannu a cikin ainihin wato wata riwayar aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya kullu amrin zibalin يبدا فيه fihi bihamdillah اقطع duk waɗannan riwayoyin gaba ɗayansu daga ainihin abu huraira suke illar da ke cikin wannan hanyar ta abu huraira illoli guda biyu ne illa ta farko ita ce irsali irsali kuma matsala ce wadda in ta faru a cikin hadisi ya mutu sai in an samo shi ta wata hanya wadda za a iya ce mata mai dama dama to sai a haɗa sai ta zama hasan wannan na daga abin da ya ruɗi wasu malamai sai suka ɗauki cewa wannan hadisin hasan ne ba su san cewa riwayoyin kowace ita da kanta matacciya ce balle a haɗa ta ta tokara wata su haɗu su ƙara ƙarfi illa hadisin ta farko kenan irsali illa ta biyu ta wannan hadisi ita ce mutumin da kaji na faɗi a ɗazu wani mai suna ƙurratu ɗan abdulrahman wannan mutumin malamai sun yi maganganu na nuna cewa mutum ne mai rauni wanda bai dace a karɓa ainihin hadisi da gare shi ba don haka ka ji hadisin abu huraira da ya ruwaito waɗannan lafizan hadisi ne mai rauni shi kuwa hadisin ka abu dan malik al-imam tabarani shi ya ruwaito shi a cikin littafin shi al-mu'jamul kabir da lafazin cewa kullu amrin ziba la yubda fihi bilhamdulillah fa huwa aqfa waɗannan maganganun gaba ɗayan su suna nan a cikin mujalladi na farko shafi na 22 zuwa da hudu na littafin takhriju a hadithul kashaf wanda al-imam al-allamatu al-hafiz al-zailai ya rubuta malam muhammad ali adam a cikin wannan littafi nashi sharhin sahihu muslim gashi a cikin sharhin muqaddima mai suna qurratu ainul muhtaj fi sharhi muqaddimati sahih al-imam muslim ibn al-hajjaj wanda daga nan ne nake ainihin haska ko muku waɗannan maganganu yace fi sanadihi fi sanadi hadisi ka'ab ibn malik al-mazkur abdullah ibn yazid ad-dimashqi da'ifun shi ku hadisin ka'ab wato malik eh, ka'ab dan malik mutumin da ya ruwaito shi sunan shi abdullahi dan yazid mutumin kasar dimashq mutum ne mai rauni sannan har yau akwai wani mutum mai suna sadaqatu dan abdullahi as-samin shi ma mutumin dimashq ne shi ma mai rauni ne waɗannan su ne illolin da ke cikin waɗannan riwayoyi jama'a abin da yasa na taƙarƙare na tsaya na karanto mana waɗannan lafuzan jama'a saboda na san cewa da yawa in ka ɗauki littattafan sharhi kamar littafin fathul majid kamar littafin taifirul azizul hamid da littattafai da yawa waɗanda suka sharhi da takrijin wasu ainihin littattafai sukan kawo wannan hadisi musamman littattafan sharhi hujja suke da shi don haka jama'a wannan hadisin bai inganta ba da dukkanin lafuzan da ya zo za ka ainihin wato ƙara samun bayani idan ka karanta ainihin fatihul bari da littafin irwa'ul galil a mujalladi na ɗaya shafi na ashirin da tara zuwa shafi na talatin hasali ma an samu ainihin wato wasu daga cikin malamai a zamanin nan kamar malam ahmad ɗan muhammad ɗan siddiq al-gummari wanda ya takhrijin risala ya sanya mata masalikud dilala shi ya tafi akan cewa wannan hadisin ma baki ɗayan shi hadisin ƙarya ne wato maudu'i ne amma dai malamai suka ce gaskiyar lamari matsayin hadisin a ilmance shine da'ifun jiddan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske bai halatta a yi hujja da shi ba ma'ana munkari ko kuma wahim duk dai shi din ne Allah maɗaukakin sarki ya taimaka shi sa malamai masu wa'azi da masu sharhin littattafai idan za su gina wa'azinsu akan karfafan mutane da fara karatu ko fara wa'azi ko fara yin abu da bismillah to sai a ɗibo irin dalilan da na gabatar ga aya nan a cikin alkur'ani ga hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a aikace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ainihin wato farawa da bismillahir rahmanir rahim jama'a an fahimci wannan waɗannan sun isa ainihin wato hujja kuma sun isa su zama madogara domin aya alkur'ani duk inda aka ce an kafa hujja da ita a kan mas'alar da take ita ce take ɗauke da ita ɗin to wannan babu shakka an kafa hujja da dalili wanda yake ya fi kowanne ƙarfi sannan sai kuma a biyo baya da hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a aikata gashi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi to yayin da ka ji cewa annabi yana rubuta takarda zuwa ga waɗanda suke sarakuna ne ba musulmi ba kuma har yana fara da bismillahir rahmanir rahim kenan wannan ya nuna ina da aboki wanda ba musulmi ba in har na rubuta mishi wasiƙa na sa bismillahir rahmanir rahim babu laifi malamai suka ce sai dai wanda ka san cewa idan an rubuta bismillahir rahmanir rahim din zai je ya ainihin wulaƙantar da ita ko ya jefar da takarda a wani wuri wanda yake wuri ne na kaskanci to don kai kada ka zama sanadin tozarci da wulakanta sunan Allah sai ka kauce wa ainihin rubuta bismillahir a cikin takardar na fata an gani sannan kuma wannan aikin na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi da ɗan uwan shi annabin Allah Sulaiman na nuna cewa a wajen da'awa ba a sassauci dangane da matsalar tsarkake Allah da sunayen shi annabi Suleiman da ya rubuta waccan sarauniya takarda sarauniyar nan ko kun san cewa ba musulma ba ce amma sai da ya bayyana mata bismillahir rahmanir rahim don ya nuna cewa shi Allah yake bautawa ya samu labarin cewa kafira ce rana take bautawa da ita da ainihin jama'arta annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta takarda zuwa ga sarki hirakal da sarki mukaukis na ƙasar masar hirakal sarkin rumawa ne da makamantansu dukkanin takaddun annabi sallallahu alaihi wasallama na ɗauke da bismillahir rahmanir rahim don haka babu laifi idan yanzu ka tashi rubuta takarda zuwa ga wani wanda ba musulmi ba kai ma ka rubuta mishi da bismillahir rahmanir rahim ko da kuwa reverend Faba ne ko da fasto ne ko da malami ne a cikin addinin nasara ko a cikin addinin yahudawa sa shi in the name of Allah most merciful most beneficial babu laifi kai haka shi yasa Allah ya ji ƙansar dauna duk inda zai fara jawabi har a gaban sarauniyar ingila da aka je za a karɓi mulkin kai sai da ya fara da bismillahir rahmanir rahim na fata an gane wannan ita ake kira bismillah wato basmala kamar yadda ake kiran la ilaha illallah mene hailala kamar yadda ake kiran la haula wala quwwata illa billah hauqala to haka bismillahir rahmanir rahim sai a ce aqituha فيا حبذا هذا الحديث المبسمل yace laila ta ainihin wato fara jawabi da bismillahir rahmanir rahim yace madalla da irin wannan taɗi da ake fara shi da bismillahir rahmanir rahim ma'ana saurayi ne ya je wurin budurwa da ya buɗe baki ya irin nashi jawaban ita da ta zo za ta fara sai ta ce bismillahir rahmanir rahim shine da yaje je yana bada labari ya ce laqad basmalat laila ghadata laqituha yace safiyar da na haɗu da budurwata laila sai da ta fara da bismillahir rahmanir rahim fa ya habbaza hadha al hadith al mubasmal yace kai madalla da irin wannan taɗi wanda ake fara shi da bismillahir rahmanir rahim wannan mas'ala ita ce za ta ɗauke mu ga wata katafariyar mas'ala wadda malaman fiƙin suka tattauna suka ce yayin da Alkur'ani yake cike da bismillahir rahmanir rahim tun daga suratul fatiha har zuwa suratul nasi in banda bara'a littattafan hadisai da fiqh suke cike da bismillahir rahmanir rahim ina hukuncin littafin waka a zo a fara shi da bismillahir rahmanir rahim kamar littattafan adab kamar littafin ainihin wato shu'ara kamar littafin makamatul hamdani kamar littafin makamatul hariri littattafai na adam al-imam al-qurtubi baban abdullahi mai tafsiri yace Ummatu Ala Jawazi جواز shi fi awwali kulli kitabin malaman musulunci sun haɗu akan cewa ya halatta a rubuta bismillahir rahmanir rahim a farkon kowane littafi ko takarda ko wasiƙa min kutubul ilmi war rasa'il daga cikin littafai na ilimi da kuma ainihin ƙananan littattafai ko kuma ainihin wasiƙu kenan yanzu idan kai a kanta ne Allah ya maka baiwa za ka rubuta wani littafi babu laifi ka fara da bismillahir rahmanir rahim idan kai injiniya ne za ka rubuta wata maƙala ko za ka rubuta wani article babu laifi ka rubuta da bismillahir rahmanir rahim yo balle wanda zai fara rubuta littafin tafsiri ko hadisi ko fiqhu amma sai suka ce fa in kana kitabu diwa na shi'rin idan littafin ya kasance littafi ne na waka ko kuma wani kundi ne na waka fa farawa mujalidun an sha'abi qala ajma'u Allah yuktabu alla yaktubu amama shi'r bismillahir rahmanir rahim wani babban malami mai suna sha'abi ya ce malaman musulunci suka ce matukar waka ce to bai halatta a fara da bismillahir rahmanir rahim ba قال الزهري شيكو مال الزهري تيواي مبت السنة ألا يكتبوا في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم يا تبت أتاريه السنة yadda aka samo ta daga magabata cewa kada a fara rubutun waƙoƙi da bismillahir rahmanir rahim kun ji ra'ayi na farko cewa in waƙa ce ba za a fara rubuta ta da bismillahir rahmanir rahim ba to manya-manyan masana ko da a ƙasashen nan namu irin su dr aliyu na mangi allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu da makamantansu sai ka ji in za su fara waƙe su kuma suna fara da bismillahir rahmanir rahim to me jawabi akan haka karatun nan duk zai kawo mafita insha Allah malam yake cewa wa zahaba ila rasmi tasmiya fi awwal kutub shi'r sa'id ibn jubair amma malam sa'id dan jubair shi ya tafi akan cewa ya halatta a rubuta bismillahir rahmanir rahim a cikin littattafan ainihin waka wata ba'ahu ala zalika ala zalika aktsarul mutaakhirina kuma mafi yawancin malamai da suka biyo baya sun amince da maganar malam sa'idu dan jubair kala abubakar al-khatib babban malamin hadisi abubakar khatib yace wa huwa alladhina ikhtaru mu ma haka muka zaba wa nastahibbu kuma haka muke so ko da littafin waka ne a fara shi da bismillahir rahmanir rahim kun ji maganganun qurtubi ka je ka karanta littafin shi aljami'u li ahkamil qur'an a cikin mujalladi na ɗaya shafi na 97 jama'a kun ji wannan ibn hajar shi ka ce waye قد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسم الله بالبسملة وكذا معظم كتب الرسائل اختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله شعرا يا تبت cewa malamai tun na da suna rubuta bismillahir rahim a farkon littattafai haka kuma ƙananan littattafai duk da takaddu da wasiƙu articles da sauransu duk suna rubuta bismillahir rahmanir rahim a inda malamai suka yi saɓani daga cikin malaman da shine idan ya zama littafin gaba ɗayan shi waƙe ne kamar me kamar ishiriniya kamar hamziya kamar alburda kamar ɗanɗarani kamar littafin shu'ara sitta to idan ya zama wannan littafin dukkan shuwaƙe ne fa malamai a nan ne sai suka saba faja an sha'abi man ubalik malam sha'abi ya ce in dai littafin waƙa ce gaba ɗaya to kada a rubuta bismillah wa an sa'id ibn jubair jawaz zalik shi ko malam sa'id dan jubair sai ya ce ya halatta fataba'ahu ala zalika al mafi yawancin malamai suka bi shi akan haka wa qala malam khatib yace huwa al-mukhtar wannan ita ce zababbiyan magana cewa ya halatta ko da littafin na waka ne to an rubuta bismillahir rahmanir rahim ko da dukkan shi waka ce wa aliyu wa qala al-qari rahimahullahu ta'ala fil mirqa malam aliyu Nalƙari, wani babban malami ne shi ku cewa wal ahsanu at tafsil abin da ya fi dacewa shine a tsaya a tantance bal huwa sahih wannan magana ma ita ce ingantacciya sai ce fa inna shi'ra hasanuhu hasanun waƙa kyakkyawarta to aba ce mai kyau wa qabihuhu qabihun kuma mummunarta mummunan abu ne don haka fayusanu iradul basmala fil hajwiyat duk waƙoƙin da ke ɗauke da maganganun banza irin waƙoƙin su imru'ul qais waɗanda suke yaban zina idza ma baka min khalfi han sarafat lahu bi shiqqin wa shiqqun indana lam yuhawwal kai da jin wannan kasancewa ɗan dan duniya ne gangariyar dan duniya yana alfahari da zina ne yana bugun kirji da cewa shi ya iya zina kuma ba matar da ta gagare shi to kaga idan irin waɗannan waƙoƙin ne to ka a fara bismillahir rahmanir rahim an fahimta jama'a haka waƙoƙin su tarafatu ibn al-abd shi ko tarafatu dan kulab ne kullum yana wurin caca ko ana wurin kwado ko ana wurin kada kati karta in ba haka ba ma yace to in ba a same shi a waɗannan wuraren ba a je a bincika duk inda wani shagon sai da giya yake ko kuma wani gidan burkutu yace to yana can na fata an gane wani gangariyan saurayi ne balarabe mutumin ƙasar ainihin oman a yanzu kenan za a ce oman mashayin giya wanda giya ta zamar mishi a bar alfahari ce shanta ike almubazzari ne irin waɗannan waƙoƙin nasu to ka a fara su da bismillahir rahmanir rahim wannan magana ita ce daidai na fata an gane wal da waƙoƙin da suke akwai shirme a ciki wa mada'ihin zalama da kuma waƙoƙin da suke ɗauke da yaban azzalimai wa nahauha da makamantansu kun ji maganar malam aliyu nalƙari. babban malamin hadisi malam muhammad ali adam sai ya ce هذا التفصيل الذي ذكره القارئ هو الأولى indi. wannan bambancewar ita tafi dacewa a wurina wala'alla ma nuqila an sha'bi wa zuhri min al-man'i mahmulun ala hadha da yiwa malaman da aka ce sun hana a rubuta bismillah a farkon waka mai yiwa su ma suna nufin waƙoƙin da ke ɗauke da maganganun banza ne wallahu ta'ala a'lamu bisawab Allah maɗaukacin sarki shi fi sanin daidai wa ilaihin marja wal ma'ab da wannan magana take nuna a jama'a ita waƙa a musulunci ko da ike ba a so ka shagaltu da ita amma ba haramun ba ce sai in ya zama kalmomin da ke ciki haramun ne amma duk wata waƙa da ake yaban zina ko giya ko caca ko kuma waƙar babu wata muguwar magana a ciki amma an haɗa ta da kiɗa ko wani music ko wata jita ko wani kalangu to wannan waka babu shakka akan haramcinta sai ku kiyaye amma in ya zama waka ce wanda yake kalmomin da ke cikinta kyawawan kalmomi ne to wannan babu laifi kamar yadda zaka ji baba mai gyada ya fara da bismillahir sai ka ji ya ce na gode tabara jalla sarki mai kyauta bayan sa galibi masu nagarta iyaye waɗansu galibi masu mugunta halin yawwa ina fata an gane yawa to wannan yanzu babu laifi yanzu wannan waƙar wa'azi ce a cikinta to babu laifi in baba mai gyada ya fara da bismillahir rahmanir rahim haka irin su dr aliyu na mangi waƙoƙinsu da suke yi waƙoƙi ne na wa'azi da faɗakarwa da jan hankali da jimami to babu laifin an fara da bismillahir rahmanir rahim a wajen rubuta su ne ko kuwa a wajen karanta su an fahimta jama'a amma kaga wakoki irin na shata to duk inda aka buga shi ko da babu wata muguwar magana to akwai kiɗa ina fata an gane to irinsu ba za a fara su da bismillahir rahmanir rahim ba ko da wani bincike ka je ka ne akan haka an fahimci wannan to amma waƙoƙi waɗanda suka zama na yaban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne to waɗannan waƙoƙi sunna ne mustahabbai ne kuma yin su daidai ne kuma annabi ma yana ƙaunar su sahabbai ma suna ƙaunar su mu ma da ke ƙaunar annabi muna ƙaunar su don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da manya-manyan mawaƙa daga cikinsu akwai ansarawa daga ciki akwai muhajirai daga cikin ansarawa akwai hassan ibn sabitin yana wa annabi sallallahu alaihi waka har annabi yana yaban shi yana cewa inna sahibakum a ba shi yake faɗi akan haka ba yana ce mishi ne ahajil mushrikina fa inna ruhal qudus ma'aka shi hassan dattijo ne domin kafin ya musulunta shekarar shi sittin yana waka a jahiliya da ya zo ya musulunta kuma sai da ya sake shekara sittin ya nemi manzan Allah waka ya nemi musulunci waka manzan Allah yana ƙaunar shi kwarai da gaske ya yi wa manzan Allah waƙoƙi waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jinjina mishi in aka yi sallah asuba sai zauna a gaban masallaci daga cikin masallacin kenan annabi yana zaune a tsakiya to sai ne wa annabi waka to amma in ya waiga kuma ya ga ba kowa to matsoraci ne yana da ɗan tsoro ka san kowa da irin ɗabi'a shi wani matsoraci ne wani maruwaci ne wani haka kowa mutane kowa da irin nashi to shi matsoraki ne to da ya gaba kowa kuma sai ya dan fara jin tsoro sai manzo Allah ya ce ahjil mushrikin fa inna ruhal qudus ma'aka kai wa mushrikai zambo da kyau malaika jibril ne ke tsaye ke gadin ka me kake jin tsoro kuma to sai ya zage kaga yana da absolute security ma'ana mala'ika jibrilu da ke gadin annabi isa yana yawo mala'ika jibril da ke gadin annabawa shi yake gadi na sai ka ji ya zage ala ablig aba sufyan anni mughalghalatan faqad bariha al-khifa'u fa inna suyufana tarakatka abdan wa abdu ad-dar sadatuha al-ima'u hajawta muhammadan fa hajawta muhammadan fa hajawta muhammadan ma'ana yana wa annabi sallallahu alaihi wa sallama waka yana cewa ala abligh aba sufyan anni mughalghalatan faqad bariha al-khifa'u fa inna suyufana tarakatka abdan wa abdu dari sadatuha al-ima'u yace ga wasiƙa akai wa abu sufyan asirin ku ya tono, an zo yaƙi kun gudu duk maza sun watse sai mace ce ta ɗauki tuta ashe ma mace ce shugabar ku kai ƙurayshawa kun ji kunya ka yi wa muhammadu zambo ni kuma fa'ajabtu anhu sai na rama mishi wa inda Allah fi zakal jaza'u yace sakamako ma sai an je wurin Allah na fata an gane A wa laysa lahu wa lasta lahu bi kuf'in kake wa manzon Allah zambo kai ba sa'an shi ba kai ba daraja ku da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa qala Allah qad arsaltu 'abdan yaqulu al-haqqa inna fa'al bala'u shahidtu bihi wa qaumi saddaquhu faƙultun ma nuhibbu wa ma nasha'u ya ce ya ku ƙuraisha kun ji kunya Allah ya turo da bawa su kutun da guda yake gashi nan don ya jaraba ku sai kuka ce ba ma so ba ma ƙaunar shi ya ce madalla ni Hassan da ni da dangi na mutanen Madina sai muka ce mu muna ƙaunar shi mu muna so to haka dai ya ci gaba ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa yi wa manzon Allah wani ƙasar gumin laifi wanda manzon Allah ya ji zafi ya ji haushin shi shine ya shiga cikin mutane da suka rinka tsegumi da ce ne na ce da guntsugulu akan magana ainihin ƙazafin Aisha manzon Allah bai ji daɗin wannan abu ba saboda haka manzon Allah ya dan fushi da shi ana nan da yawa manzon Allah wannan waka manzon Allah ya ji daɗi ya ji daɗi manzon Allah ya ce zo na yafe maka ya ɗauki wata baiwa mai suna siri na ya ɗauka ya bashi wannan baiwa siri na ita ce kanwar mariya zama manzon Allah yana da mariya shi kuma yana da na. to wannan baiwa sai ta haifa mishi ɗa sai ya sanya wa ɗan abdurrahman tun aka zo cikin yara kuwa yana alfahari mumu ne suwa ne jikokin suwa ne kakanninmu su ne kaza sai ce ni kuma ni ne wanda babana yau manzon Allah waka manzon Allah ya bashi uwata aka haife ni sai kowa ya shiru tunda abin ai siyasa ce ba dai daraja ba ce ina fata an gane saboda haka wannan sahabi yana da girman daraja yana yi manzon Allah waka haka babban sahabi abdullahi dan rawaha da manzon Allah yake ɗan dan uwanku da ke mun waka gaskiya yake faɗi ba ƙarya yake yi ba me yake faɗi cewa yake yi wa fina rasulullahi yatlu kitabahu Izan shakka ma'arufin min alfajir safi'u أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت للمشركين المضاجع yace ga manzon Allah yana kwana cikinmu yana karanta Alƙur'ani, ya tashi yana sallah da daddare a lokacin da mushirikai suke jin daɗin bacci manzon Allah ya nuna mana shirya da can a cikin bata muke don haka yanzu zukatanmu sun haskaku da shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to jama'a yi wa manzon Allah waka ba bid'a bace ba shirka bace ba laifi bane amma abin da ake cewa a cikin waƙen to kar a sake a ɗaga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fiye da martabar da Allah madaukakin sarki ya aje shi wannan waka da ka ji yi ta ƙarshe sahabi ne yake yin tana nan cikin sahihul bukhari kuma a gaban manzon Allah yake yi kuma manzon Allah ya yadda ya ji daɗi har ya jinjina mishi me laifi kuma babu laifi hasali ta zama sunna ana nan sai wata baiwa sai ta je sai ta haddace waƙar wata ran sai ta zo sai ta zauna annabi yana zaune ta ne wa annabi waƙa annabi ya zauna yana jinta wa fi na rasulullahi yatlu kitabahu إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع تدواقع تواقع كما سوى بيوا ستقوم تناتيوا وفينا رسول الله يعلم ما في غد من ذا الله سن أبن ذا أيبوبي sai manzo Allah ya ce a a a a ki bar wannan ki ci gaba da na ɗaziri saboda yanzu ta wuce ka'ida waƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda alfazazi al-gharnati al-andalusi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya sanya wannan waƙe ishiriniya babu malamin da ya ce yayi bid'a saboda yi wa manzon Allah waƙa amma kurakurai sun faru a cikin waɗannan waƙe da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗannan kurakuran malamai sun tabbatar da cewa ba daidai ba ne amma kuma waɗannan kurakuran ba dalili ne akan a kafirta alfazazi ba ba dalili ne akan a ce alfazazi ya yi bid'a ba kamar yadda ba dalili ne a ce ba bai halatta a karanta ishiriniya ba haka kuma cewar daidai ce baya nuna kuma duk abin da ke ciki din ya zama daidai kamar inda yake cewa wa inna min barrika wa inna min judika duniya wa darrataha wa min ulumika ilmun lauhi wal ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hudusil hadisil amimi yake ce manzan Allah ya kai manzan Allah idan wani bala'i ya same ni babu wanda zan je in fake a wurin shi in ba kai ba domin duniya da lahiran nan duk taka ce kaɗan daga cikin iliminka shine ilmin lauhin mahfuz da kuma ilimin da nun kalam qalam wa ma yasturuna ke rubutawa waɗannan martabobin da alfazazi ya ɗiba ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama ba daidai bane martabobin Allah ne don haka masu kafirta alfazazi su tuba alfazazi musulmi ne ahalus sunna amma da yake mutum ne ba iya raba shi da kuskure su kuma waɗanda suka zaƙe a ganin cewa duk abin da alfazazi ya faɗi gaba ɗaya daidai ne to alfazazi da kanshi ya nuna cewa zai iya yin kuskure da yake cewa zinil ƙaula in hawalta madha muhammadi wa fi kulli qaulin mustahilin wa ja'izu yace in ka zo zaka yabi annabi ka rinka aunawa yace saboda kowace magana akwai daidai akwai kuma wadda ba daidai ba ashe yana nuna kenan ne zai iya yaye kuskure to don haka adalci shi ne ku je ku karanta tarihin alfazazi mana a cikin littafin sayarwa alamun nubala ku je ku karanta alfazazi mana tarihin shi a cikin littafin albidayatu wa nihaya malamin sunna ne da ya rubuta littafin a garin andalus a yammacin duniya tasowa ya taho madina yau shekara 800 kenan an shiga ta 900 ya zo a kan mimbarin manzon Allah ya zauna sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wannan ainihin ishiriniya ya karantar da mutane kaga ko idan kafirci ce ba zai yi al'umman musulunci su bashi ya zauna kan mimbarin manzon Allah ya karantar da kafirci ba amma kamar yadda muke cewa mu dai mun yadda musulmi ne shi mun yadda ahlus sunna ne mun yadda mai kaunar manzon Allah ne kuma mune mishi fatan ƙaunar da yake wa manzon Allah Allah ya biya shi da aljanna saboda Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum idan har kuna son Allah to ku bi manzon Allah to na daga cikin biyayyar manzon Allah ƙaunar shi ta lullube zuciyarka <clears throat> har kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waƙe wannan daidai ne ko da Hausa ne ko da larabci ne ko da yarbanci ne ko da turanci ne amma karka zaƙe karka shagala karka hada da kiɗa ko music amma ya zama waƙen na manzan Allah sallallahu alaihi sallama a bisa hasken abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi sallam alfazazi ya ce alam yuqsimir rahmanu bin najmi iz hawa ala annahu ma balla qattun wa ma gawa yace ta nake Allah ya rantse da wan najmi idza hawa akan cewa manzon Allah bai taba samun tabuwar hankali ba kuma tunda yake shiryayye ne na Allah madaukakin sarki wannan duk yabon manzon Allah ne daidai ne jama'a saboda haka yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da baki ne wato a magana ko da waƙe ne babu laifi amma ahir in ka hada da ganga ko jita ko mandiri to ka bata ku karanta ainihin hashiyatul jamal alal jallalaini tafsirin malam jamal a cikin shi ya ce waɗanda suka fara haɗa yaban manzon Allah da kiɗan mandiri yaban annabawa ko zikiri da kiɗan mandiri ya ce su ne ainihin waɗannan mutane na samiri waɗannan waɗanda suka yi wa annabi musa tawaye suka je suka tattara gwalagwalai na bani isra'ila suka je suka narka su suka ƙera ɗan maraki waɗannan mutanen ya ce su ne suka fara haɗa ambatan allah da kiɗa don haka mai littafin madkhal malam ibn al-hajj yau kusan shekara ɗari tara da ta gabata ya rubuta littafin shi ya ce duk masallacin da aka karanta alkur'ani aka yi kiɗa bai halatta a yi sallah a cikin shi ba ya ce duk masallacin da aka yi zikiri aka yi kiɗa ya ce wannan masallaci a musulunci sai an rusa shi an kwashe ƙasar har da ƙasar da aka yi shimfiɗar fandisho da ita an ɗibo wata an cike sannan za a yi sallah Allah maɗaukakin sarki ya karɓi sallah wannan fatawa tana nan a cikin littafin al-madkhal na al-imamu ibn al-hajj littafin ibn al-hajj ne mafi hujja mafi karfin dogaro da shehu usmanu dan yake dogaro da shi a cikin kusan dukkan littafan shi tun daga ihya sunna har sauran littafai da suka biyo baya dan haka yaban manzon Allah jama'a kun ji kalma ta adalci a cikin shi to kenan duk littafin da ya zama yaban manzon Allah ne kamar alfazazi a cikin ishiriniya kamar malam busiri a cikin ainihin hamziya babu laifi in an fara da bismillahir rahmanir rahim babu laifi akan haka ina fata an gane Allah kiyaye waɗancan baituka da na kawo daga abu siri ne na manta na ce alfazazi inda yake cewa wa inna min judika duniya wa barrataha wa min ulumika ilmin lauhi wal qalami ya akramal khalqi mali man alubu bihi siwaka inda hudusil hadithil amimi a cikin ainihin wato hamziya ne ta malam busiri ba a cikin ishiri ne a batun tuban harshe ne a yi haƙuri Allah na alburda ko eh alburda afwan alburda alburda ba hamziya ba kuma kaji wata Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka jama'a kun ji a ƙarƙashin wannan idan ka fahimci maganar da kyau duk wani waƙe kenan da ya zama mugunyan abu ne ko saƙo ne mai mummunar ma'ana a ciki ba a fara da bismillah amma idan kyakkyawan maganganu ne kyawawan maganganu ne a ciki fa babu laifi a fara da bismillahir rahmanir rahim Allah maraukakin sarki ya taimaka mas'ala ta gaba dan ba manta ba al-Imam Muslim ya gabatar da salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma salati ga annabawa annabi ne ya koya mana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda aka ji in ya ambaci sunan wani annabi daga cikin annabawa yakan ce alaihi salatu wassalam ko kuma wani lokaci in ya ambaci sunan wani annabi sai a ji ya ce sallallahu alaihi wasallam sannan aya alqur'ani cikin ahzabi cewa take inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'iku sune wa annabi salati ya ku muminai kuma ma yi wa annabi salati ku nemi Allah ya ƙara mishi aminci Allahumma salli ala Muhammadin nan nabiyyar ummi wa ahli baitihi wa azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin nan nabiyyar ummi wa ahli baitihi wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahima in naka Hamidum Majid wannan ɗaya daga cikin salatai ne wanda aka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yi wa kanshi a lokacin da sahabbai suka tambaye shi Allah madaukakin sarki ya umarce mu mu rinka yi maka sallama ka koya mana sallama in mun zo mu ce assalamu alaika ya rasulullah amma salati baka koya mana ba sai annabi ya ce ga abin da za ku faɗi shi yasa salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da darajoji yana da falaloli amma ba a yadda kai da kanka ka ƙirƙiri salatin ba sai dai ka yi irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sunnanta ya zo a cikin hadisin da al'imamu muslim da abu dauda da tirmizi da nasa'i da ibn hibbana suka ruwaito daga babban sahabi abu huraira ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala man salla alayya salatan wahida sallallahu biha ashara sallallahu alaihi biha ashara manzo Allah yace duk wanda ya min salati daya Allah zai mishi goma saboda haka ya kai dan uwa kamar yadda zaka zo ka ji karka sake ka zama marowaci duk sanda aka ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, kai mishi salati sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama. na daga cikin hadisan da ke bayyana falalar salati da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. anas ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kharaja alaihim yawman ya'rifuna al-bishra fi wajhihi wata rana manzon Allah ya fito so ga fuskar shi tana busasha tana haske tana sheki sallallahu alaihi wa alihi sallama faqalu inna na'rifu al-ana fi wajhika al-bishra ya rasulullah mun ga haske da annuli da fara'a a fuskar ya manzon Allah a yanzu ɗinnan. kala sai manzan Allah ya ce ajal haka abin yake atamil ana atin min rabbi ubangiji na ne ya aiko ɗan aike su kutun da guda fa akhbarani annahu lam yusalli alayya ahadun min ummati illa radda Allah alayhi asharan amsalaha Allah ya ce daga cikin al'ummata ba wanda zai mun salati kwaya ɗaya sai Allah ya yi mishi irin wannan salatin guda goma wannan hadisi al'imamu ahmad da nasa'i da ibn hibban suka ruwaito shi hadisi ne sahihi daga cikin hadisin falalar salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sahabi abdullahi dan mas'udin ya ce rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama inna aulan nasi bi yawmal qiyama aktharuhum alayya sala waɗanda suka fi kowa kusanci da ni a ranar alkiyama su ne waɗanda suka fi kowa yi mini salati Allah akbar wannan hadisi na daga cikin hadisan da ke bayyana falalar malaman hadisi waɗanda suke karanta hadisan manzon Allah sallallahu wa alihi da almajirai masu koyon hadisin manzon Allah sallallahu wa alihi saboda duk duniya babu wanda ya kai su ambatan manzon Allah sallallahu wa sallama sakamakon wannan yawan ambatan sai suke bin baya da yi mishi salati sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi dai cewa yake mutanen da suka fi kowa kusanci da ni da matsata a ranar alkiyama su ne waɗanda suka fi yawaita yi mini salati wannan hadisi tirmidhi ya ruwaito shi kuma hadisi ne sahihi na daga ciki akwai hadisin sahabi abu huraira wanda al'imamu ahmad da abu dauda suka ruwaito shi hadisi sahihi ne annabi ya ce ma min ahadin yusallimu alayya babu wani wanda zai mini ainihin salati illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam sai Allah ya dawo min da raina na amsa wannan ainihin wato sallama duk wanda ya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sallama sai Allah madaukakin sarki ya dawo mishi da ran shi ya ainihin amsa wannan sallama saboda kaga a cikin ayar cewa take inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikun shi su ne wa annabi salati ya ayyuhan lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku muminai ku nemi Allah ya amince da manzon Allah sallallahu alaihi wa ku nemi Allah ya ƙara mai darajoji darajojin su ne salati sallamar ita ce aminci to duk lokacin da ka ce assalamu alaika ya rasulallah assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu sai Allah maɗaukakin sarki ya raya manzon Allah ya amsa wannan sallama sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama har wa yau na daga cikin hadisan da ke nuna falalar salati hadisin sahabi abdullahi dan mas'udin da yace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce inna lillahi fil ardi mala'ika sayyahin Allah yana da wasu mala'iku waɗanda ke yawo suna shiga kowane kwararo da lungu yuballighuna min ummati salam suna isar min da ainihin wato sallamar da al'umma ta suke mini kowane kwararo kowane lungu kowane layi kowane gida kowane masallaci Allah ya aiko wasu mala'iku don su saurari waɗanda ke wa annabi salati da sallama suna isarwa da annabi wannan saƙo daga ainihin al'ummar shi wannan hadisin kamar yadda muka faɗi hadisi ne sahihi da imamu ahmad da nasa'i suka ruwaito shi da ibnu hibban hakanan sahabi ubayyu dan ka'ab yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama idza dhahaba thuluth al-layl qama fa qala ya ayyuha an-nas اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه sahabi ubayyu ya ce kullum idan biyu bisa uku na dare suka wuce wato daga karfe biyun dare kenan a misali daga ƙarshe biyun dare misali sai manzon Allah ya miƙe yana cewa ya jama'a ku ambaci Allah ku yi ambaton Allah tashin alkiyama ta zo wadda ke cike da tsawa wadda kwaran kwatsa ke biye da ita wadda take kwankwatsa komai jama'a mutuwa ta zo jama'a mutuwa ta zo kala ubayyun ubayyu ya ce kuntu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah inni uksiru salata alaik to aini ina yawaita salati gare ka yanzu nan ni na ji tsoron mutuwa na ji tsoron tashin alkiyama na ji tsoron kwaran kwatsa na ji tsoron aradu fakam aj'alu laka min salati yace so da dama a cikin sallata nakan yawaita yi maka salati ma'ana salati nawa zan yi maka a sallah tambaya ike salati kafa nawa zan maka a sallah faqala sai manzon Allah yace ma shi ita gwargwadon yadda ka so kala kuntun ruba sai na ce ya zama kashi hudu bisa sallata gaba ɗaya bisa goma hudu bisa goma na sallata ma'ana rubu'in sallata afuwan ɗaya bisa hudu na sallata ɗaya bisa hudu na sallata ya zama duk salati ne kala ma shi'it manzon Allah ya ce a cikin sallah yi salati gwargwadon yadda ka so fa in zitta fa huwa khairun laka in ka ƙara to ƙarin alheri ne gare ka kultun nisfa rabin sallah ta ta zama duk salati ne kala sai ce ma gwargwadon yadda ka so fa in zitta fa huwa khairul lak in dai salati ne ka ƙara to ya zama alkhairi gare ka kala fa sulusain yace biyu bisa uku na sallah ta ya zama duk salati ne kala sai ce ma ka yi salati a sallar ka gwargwadon yadda ka so fa in zitta fa huwa khairul laka idan ka ƙara to ne alkhairi gare ka qultu aj'alu laka salati kulla zan sanya sallata gaba ɗaya tana cike da salatinka ƙala sai ce izan tukfa hammak shikenan in dai har za ka zaka cike ta da salati to duk wata damuwar ka an isar maka Allah zai ɗauke maka duk wata damuwa da baƙin ciki da ɓacin rai wa yi laka zan zambuka kuma za a gafarta maka zunubanka gaba daya rawahu mus ahmad wa tirmidhi wal lafzu lahu wannan hadisi al-imamu ahmad da tirmidhi suka ruwaito shi kuma lafazin hadisin al-imamu ainihin wato ahmad ne ya ainihin kawo shi tirmidhi ya ce wannan hadisi sahihi ne hakanan hakim malam ya ce ma'anar da ya ce uksiru salata fa kam aj'alu min salati ai uksiru du'a fa kam aj'alu min du'a'i salatan alayka me ma'anar wannan hadisi kaga sai malamai sun fassara in ba haka ba sai ka ce wannan hadisin ya nuna kenan a daina karatun fatiha da sura a daina tahiya gaba ɗaya a yi ta salati sai malamai sun fassara maka masana shine manyan malamai suka ce ma'anar wannan hadisi shine ma'ana ai uksiru du'a ina yawaita addu'a fa kam aj'alu min du'a'i salatan alaika, addu'o'i na guda nawa ne waɗanda zan juye su su zama ainihin wato salati gare ka domin abin da za a duba yaya shi annabi ya sallar sallallahu alaihi wa sallam da kanshi a cikin hadisin bukhari da muslim yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wanda bai karanta fatiha ba babu sallah to kaga in aka ɗauko zahirin hadisin nan na ubayyu mutum ya ce to shi shikenan da zaran ya yi ikama ya ce Allahu akbar zai ta yin salati sai ce gaskiya ne a zahiri ya ɗauki wannan hadisin ko amma a haƙiƙani kuma fa ya saba wa yadda sallah annabi sallallahu alaihi wasallam sakamakon wannan jama'a dole ne in za ka yi aiki da wannan hadisin sai ka tsaya ka dubi yaya annabi yake sallar shi da kanshi tunda ya ce sallo kamar aiti muni usalli ma'ana malamai suka ce daga cikin gaɓoɓin salati da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin sallah na daga ciki bayan tahiya ta farko na daga ciki bayan tahiya ta biyu waɗannan wurare daidai ne a yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama a ciki duk da in ka karanta a cikin littafin ashifa sai ka ga alqabi iyal kuma yana zargin imamu shafi idan me imamu shafi ya ce ane wa annabi salati a cikin zaman tahiya na farko amma wannan magana ita ce daidai ana salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama a tahiyar farko a tahiya ta biyu ma ana yi malamai suka ce munasabar saboda a cikin tahiya ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a lokacin da ka faɗi muhammadun rasulullah a cikin tahiyya ai baka ce sallallahu alaihi wa sallama ba sai aka ce to ka bari ka gama tahiyar in ka gama tsaf sai kai cikakken salati dan haka a tahiyar farko da tahiya ta biyu duk ana yin salati sai aka samu da yawancin malamai sun ainihin mai da martani ga alqabi iyal akan martanin da shi kuma yawa shafi'i cewa ba a yin salatin annabi a tahiyar farko ana yi sallallahu alaihi wa alihi sallama. idan da a cikin sallah wani yanayi zai kama a ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai kai salati malamai suka ce babu laifi misali kana cikin sallah sai ka ji wani can ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kai kuma sai ka ce sallallahu alaihi wa sallama haka ce babu laifi amma idan da ayan nan ce za a karanta a ce muhammadun rasulullah to wannan ba shi daga cikin sunna ko liman ko mamu a tsaya a ce sallallahu alaihi wasallama domin wannan ƙira'a ce ta aya alqur'ani kenan ashe ire-iren waɗannan hadisai da ke bayyana falalar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne daidai ne a aiki da su amma dole in aka tayan ma aiki da su a dubiya ya annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufin a aikata su Dan kar ya zama kuma a wuce ainihin wato ka'idar da ta cancanta Allah maraukakin sarki ya taimaka na daga cikin hadisan falalar salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin abu dan ujra da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce uhdurul minbar manzon Allah ya ce jama'a ku taru a wurin minbari fahabarna suka ce sai muka taru falam martafa a darajatan da manzon Allah ya taka matakalar farko qala amin sai ce amin falamma taqad darajata thaniya da ya taka daraja ta biyu qala amin sai ce amin falamma taqad darajata thalitha da ya taka daraja ta uku qala amin sai ce amin falamma nazala qulna ya rasulullah laqad sami'na minka al-yawma shay'an ma kunna nasma'u da manzon Allah ya sauka daga kan mimbari sai suka ce manzon Allah mun ji wani abu a wurinka ba mu taɓa jin kayan irin wannan abu ba kala sai ce inna jibrila araba ne. mala'ika jibril ne ya zo wurina faƙala sai ya ce ba'uda man adraka ramadana falam yughfar lahu tir da wanda ya halarci watan azumi ba a yi mishi gafara ba wanda azumi ya shiga ya fita bai samu gafara ba tir Kultu amin shine kuka ji na ce amin din nan falan martaqaitu saniya da na taka matakala ta biyu qala jibril yace da man zukirat zukirta indahu lam yusalli alaik wanda duk aka ambaci sunanka yana gurin bai maka salati ba tir da shi fa qultu amin shine nace amin ta biyu falam martaqaitu salisa da na taka matakala ta uku qala sai yace da man adraka abwayhi al-kibru indahu wanda duk iyayen shi suka manyanta gashi yana da ran shi au ahdahuma ko ɗaya daga cikin iyayen shi suka manyanta a halin shi ɗin nan yana da rai falam yudkhilahu aljanna ba su shigar da shi aljanna ba qultu amin shine sai na ce amin shi ma yayi asara duk mutumin da uwar shi da uban shi ke da rai gashi yana da rai bai shiga aljanna ba to tir Allah wadaran shi wanda duk uwar shi ke da rai ko uban shi ke da rai bai samu ya kyautata musu har ya shiga aljanna ta hanyar su ba tir shine manzon Allah ya ce amin ta uku rawahu al-hakim hakim ya rawaito wannan hadisi kuma ya ce hadisi ne ainihin sahihi na daga cikin hadisan da ke bayyana falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hadisan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa inna abkhalan nasi man dhukirtu indahu falam yusalli alayya mutumin da yafi kowa ruwa da ganin kyashi wanda aka ambaci sunan annabi yana wurin bai ce sallallahu alaihi wa alihi sallama ba wannan shine babban marwaci wannan hadisi al-imamu Isma'il al-Qadi shine ya ruwaito shi jama'a dangane da salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama malaman ahli sunna sun yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa tun da can fiye da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu aka samu wani babban malami mai suna ismailu ɗan ishaqa wanda aka fi sani da ismail al-qadi ya rubuta littafi ya sanya mishi fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ka gan shi wannan malami an haife shi hijira na da 199 ya rasu hijiran na da shekara 282 na fata an gane ya girmi imamu muslim din nan da muke karanta da shekara biyu ne ko uku da shekara biyu ko da shekara uku da haihuwa amma kuma imamu muslim ya mutu ya bar shi a duniya don shi sai da ya shekara tamanin a duniya da ainihin wani abu sai da ya shekara tamanin da uku imamu muslim ko shekarar shi hamsin da biyar kaɗai a duniya allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu wannan littafi ya rubuta shi ne don ya bayyana falalar salatin manzon allah sallallahu alaihi wasallam sannan babban malami ibn al-qayyim almajirin ibn taymiya ya rubuta jila'ul afhami fi salati wa salami ala khairil anam bayyanar da fahimta game da bayanin salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam. waɗannan su ne shugabannin wahabiyawa na duniya amma gashi saboda ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gashi suna rubuta littattafai da ke bayanin falalar salatin manzon Allah waye yace wahabiya ba sa ƙaunar manzon Allah kuskure ne domin ka yi wa mutum mummunar fahimta ka hukunta cewa ba ya ƙaunar manzon Allah duk musulmi yana ƙaunar manzon